gode kauna ba ta ganin wahala na ali musa wallahi kauna ba ta ganin wahala na ali musa kuma kauna ba ta da tsufa wata sama na ba na sadauki mazajiran maza da abin Magani Rama Ame Sulike Dula dama maza dogo mai ƙarfi duhura na gwamna ba ka ya ba ka ga iyalin gwamna na gwamna ba ka ya ba ana son ku ana son kuɗa Samadar adu dauki Samadar kwanta da sadauki aisha ta huntuwa sabani ya kwanta zauna sa dauke uban fada hadarin ji suna aha yawa ita makana yi shagon shagon gaskiya ɗana kana da alheri ya ce ɗari biyar baba na samu gashi na haƙura na ban ma yaro ka gaji ubanka eh, yaro ka gaji ubanka walla in ramadan ne ba zai iya ba ta ta zai aji bai gadi a wilo ba a to a wilo ana maganar mutane ta hannu a wilo wancan ba wancan ba ba wanda ya taba cin naira ne na rantsai da Allah ba hagon yan sanda ko sama ko ƙasa wallahi na san inda ya tafi can can can aiki baya son wasa semi final dai da sai da addu'a na rantse da Allah ba hago yan sanda ya tafi dankare dankar karkar dankare dankare kuma ban ga laifin shi ba moto ta wuce wasa wanda zan ki kyauta na rantse da Allah gobe idan Allah ya kai mu semi final arewa biyu ni ban zaje ka ba arewa biyu kudu biyu ta Allah kada ya san abin da za a yi gobe wallahi tallahi tofik ya ce duk inda zai je ya je ya dawo a idan me ke ta wannan zirga-zirgan na ran zai da Allah sakwara ya ce sai da na koma na je na gaida iyayena suka samun albarka domin na gaya musu abin da yake gabana suka ce Allah ya baka sa'a sakwara wallahi alin ba ta isa ko ina ganin ya fi sati biyu a cikin tandin kwalli to ka gama shiga tandin kwallon ka fito muna kallon ka a tsaye da su su sha ruwa wai wannan kai to ka je je ka dama ba kudin abinci yau wallahi in Allah ya taimake ka sai ka dan rage ta musa musu shago amadi Musa musu. Kudi ya mutu. Ta. Ah, to shi mana ta surutun shi. Na rantse da Allah shagon dragon. Tun da ka zo gidan nan baka kisa ba. Wallahi, tallahi, tun da ka zo gidan nan baka kisa ba. Wallahi, ga mutum biyu na suna jiran kusa duk wanda ya fito a cikin ku ya fito final. duk wanda ya fito a cikin ku da shi za a yi final kadifa ku yara ƙanana amma da caccaka guda ɗaya kowa ya tsaya an ba shi an ba shi bai samu ba ko bai kai ba bai kai ba wallahi bai kai ba kujera yayi bai kai ba wallahi bai kai ba bai kai ba gaskiya shagon dragon na rantse da Allah Allah dai Allah dai Allah dai Allah dai ta ko don wannan katon fa ba wasa bane ta eh, wannan sangwami ah, kun minti daya da sakon biyar kuma ba point ko duk wanda ya fito a cikin ku ya fito fane. duk shawara a cikin ku waye zai buga final ya daura hannun shi ku shawara a junan ku gurmada eh, eh ku shawara kai mutum ba kai ya kotu bane kai shiru shi godin shi ya ce rage tsayi da ya motso amma kai kuma kayi wani gungun da baki ta na rantsai da Allah shagon dragon autan mamman na kallon ka wallahi na rantsai da Allah autan mamman na kallon ka shagon dogon auta igola na kallon ka ya bude idanuwar shi yana jiran ya ga me za ka yi yana jiran ya ga me za ka yi wallahi tallahi kai tabi da to kai wannan shagon dogon auta shagon dragon wani dambala ku ta uba kai kaje shagon dragon kaga wani karya kari da yi na rantse da Allah yau ɗan dambe da yawa na rantse da Allah za a kwana da yunwa wallahi in ma mutum ya samu kuɗin ɗaki ya gode ma Allah wallahi tallahi akwai tsohon ajiya a to sai su ci Eh, shagon dragon ya leka ya leka ya leka ya ce kai wannan katon ba zan shiga haka ba ɗan da uba wallahi ya leka ya leka ya leka ya leka ya leko da gwamnati ɗaya da su su sha ruwa kai ku shawara waye zai buga final ya daura ya daura hannun shi ya na rantse da Allah shagon dragon na sa hannun jari na ga baki ɗaya a gurinka baban hanif ya ce shi kuma ya sa hannun jari a can wallahi tallahi hannun jari na yana hannunka shagon dragon hannun jari na shagon dragon yana hannunka wallahi hannun jari na yana hannunka tam kun nisa kwan ashirin kun yi sakon ashirin wannan ma minti uku za ku tafi gabaki da hada extra time ta rabo ya ci rabo ya rantse rabo sai mai shi na rantse da Allah shagon dragon na sa hannun jari na a kanka wallahi sun matallahi baban hanif ya sa hannun jarin shi auren shagon dogon auta wallahi tallahi kana ji kana gani ka sani di ɗan damban duniya da kudu da arewa da gurmada da wanda suke yi yanzu da wanda suka daina wallahi tallahi ni ba wanda nake so irin dogon auta amma kana ji kana gani na bar shagon shi na kwashe dukiyata na ɗora a kanka idan ka sa na asara wallahi sai Allah ya saka min na rantse da Allah yan kasa na asara sai Allah ya saka mun ta wallahi shagon dogon auta baka gaji dan ban dogon auta ba sai dai a kama dambe kai kana tsaye to a yanda kake tsaye in kai wasa wallahi wani dukan ba za ka ci ba nan za ka shimfiɗe ka nemi wuri kai male male kai kwanciya ka shagon dragon ya gaji arule sun yi minti ɗaya da rabi rubuta mana ya tsoro sun yi minti ɗaya da rabi kuma wallahi kuna ganin gidan dambe dubu ashirin da biyar aka yi dubu goma kudin gasar ku dubu sha biyar wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba wallahi kuma wanda kwai dan zan rabe maku kudin abinci kafin ku wallahi wallahi kudin daki in babu abinu bashi gobe ai ko gwamnatin kasan ana binta bashi Allah kuwa ofisa kana dariya ne gaskiya ta nake ga ofisa ka kai ne dariya muku tagga ofisa ta sun yi minti biyu esrata minti daya esrata minti daya eh. dan Allah dan Allah shagon dragon na rantse da Allah an ganka bani kunya ka hannun jari na ga baki daya wallahi akan ka yake daya miki biyu da sakon shida idan Allah kai mu gobe za mu buga sami final na jamban mota ni na waiwaya na waiwaya na ga wanga shagon ba hago 'yan sanda ba kuma wallahi ni dai ban ga laifin shi ba ta tofik ya ce duk inda zai je ya je ya dawo ya ce ta autan mai turare tulu ka zuwa ya kai ya kawo kan take wuri guda take sai dai ya ebo a zuba duk inda zai je ya je kai kuma sakwara da ka zauna yin ga abin da ya zaunar da kai ta sakwara ku ya ce za ku ka gani ta saura sakon talatin a wani ka rubuta ba ni nan kune shi saura sakon talatin kana ɗauko yes skolo da ka ɗauko yes za ka zo ka buga semi za ka zo ka buga final dukule musu yi kamar kana yi aure ko an ce ma jaririyar nan da aka samu karuwa tana kuka ne saura sakon goma kai gyara nuka saura sakon takwas saura sakon shidda saura sakon biyar sura takwan shidda a ah, sura takwan hudu don Allah wani ya bige a sakon hudun nan sura sakon uku sura sakon biyu ku tsaya ga sakamakon ku nan a gabanku ga sakamakon ku nan a gabanku kai daura an mika ka buga fanan ga sakamakon ku nan a gabanku ku da kanka ba ruwa na ba ruwa na ba abin da ya dace